Barka da zuwa EA Hausa Nobel TV. Da na subscribe sannan ka taɓa alama karo sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. rahim Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Afan sojoji kashi na ɗari da ashirin da tara wanda Hafsat Bature ta rubuta. Amma idan wannan ne zan ku na farko muna roƙon ku ta auna subscribe sannan ku ta auna alamar karo sanarwa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Fitowar shi kenan daga wanka. Ya shirya kansa cikin riga t-shirt da wando jeans. ya ji an kwankwasa ƙofar ɗakin nashi daga murya ya tare da cewa kofar fa buɗe take ya magana tare da juya yana mai kallon shigowa cike da mamaki ya ce ya harun kai ne dama kana gidan nan shi umar murmushin nan nashi ya saki tare da karasuwa cikin bidon nashi na mai cewa ina nan mana junaid kai ne dai ka manta da ni kowa ma ya manta da ni a cikin gidan nan ya harun ba haka bane wallahi ni ban manta da kai ba kana cikin raina taɓa baki harin ɗin yi lokacin da yake lokacin da ya tsaya a gaban Junaid ɗin suna fuskantar juna ya ce ka ƙara kyau da haske Junaid hankalinka a kwance ba ka da wata damuwa ba kamar ni ɗin nan ba kullum cike nake da damuwa wallahi wani zuciyar wani lokacin zuciya ta har nauyi take mu saboda halin da nake ciki amma san babu wanda ya damu da ni Kyau na san ko mutuwa ne a cikin gidan nan kowa ma farin ciki zai yi jin wannan maganganun na harin ya sa jikin Junaid yin sanyi wani irin tausayi ne ya kama shi mura shi tamkar zai yi kuka ya ce please ya haɗu, dan Allah ka daina faɗin haka wallahi ba na jin daɗi idan kana maganar mutuwar nan yana to ƙarya ne an damu da ni a cikin gidan nan ne kowa yayi watsi da rayuwata babu wanda ke nuna damuwar shi a kaina tamkar bari haka aka aka dauka aka ake ɗauka ta hatta azumin mai aiki ce a gidan nan amma an tafi ni muhimmanci tunda ita ana damuwa da ita ni kuwa fa hawa ne suka ci koi da Junaid din dama shi akwai tausayi gaba ɗaya tausayin Harun din ya kama shi saboda duk abin da ya faɗa gaskiya ne tabbas ba a damu da rayuwar Harun ba ko zancen shi ma ba a yi a cikin gidan dan zai share wata a waje babu mai tambaye shi ina je tamkar mai raya ni fa haka nake a cikin gidan nan kalli ka ga yadda na koma na rami saboda tsabar damuwar da take raina gaskiya ni ba zan iya ci gaba da rayuwa ba junai. kawai zan kashe kai na kaina in huta ya ƙarashe magana yana mai juya da sauri zai bar ɗakin da gudun gaske ne ya rungumo shi tare da fashewa da wani matsancin kuka yana mai cewa misa ya haru please stop saying that wallahi ba na son kana zancen mutuwan nan ko kowa bai damu da kai ba ani na damu da kai ko don saboda ni ya haru kada ka aikata haka Don ka kashe kanka ko ni ma zan bi ka kawai mu tafi tare hakika wannan kalaman na jira ba karamin sun yi ya mishi zuciya suka yi ba cire hannun shi daga rikon da Junaid din ya mishi sannan ya juyo suna fuskantar juna ya ce Junaid da gaske ne ka damu da ni kuma ba ka san in mutu cikin shi shekaru ka Junaid din ya ce eh Harun ba na son ka mutu wallahi hannu Harun din ya sa tare da share mishi hawayen da suke fuskar shi kafin da bisani ya juyo shi ya janyo shi zuwa cikin shi na madungumin shi sosai tamkar sai mai da shi a ciki haka ya kankame shi sai tunkunnen shi kai bakin shi tare da cewa I love you so much Nai. because you are so special in dai zan kasance tare da kai ba zan taɓa shiga wani kunci na rayuwa ba kallon ka kawai kan iya sa ni farin ciki a cikin zuciyata daga yanzu ina son na zama abokinka junai saboda ka dinga ɗebe min kiwa muna fita yawo a tare saboda kwata-kwata ba da aboki ni kowa ma gudu na yake ban san me yasa ba ya ƙara ce magana tare da janye Junaid daga cikin shi Junaid don Allah ka amince ka zama abokina jinda kai jinai ya tare da cewa izan na amince amma don Allah ya harun ka daina zancen mutuwan nan ka daina zancen cewa za ka kashen kaka shikenan na daina daga yau kuma kake so kai min magana zan yi maka sannan amsori na sa ka zubar da hawaye ya harun ni zan je na yi abba magana a kanka na san zai fahimce ni cikin sauri harun din ya riko hannun shi tare da cewa a'a Junaid just leave it ba na son kowa ya san me ke tsakanina da kai kada ma ka yi magana ta don ba lallai bane su fahimce ka kamar yadda kai ka fahimce ni shikenan ba zan faɗa wa kowa ba to yawwa ne ɗina yanzu zan bar ka ƙarasa shiryawa yana faɗar haka ya juya da ficewa daga ɗakin Junaid ɗin ya kuma zuwa bedroom ɗinsa a gaban da Rashmiro ya tsaya yana mai ƙarewa fuskar shi kallo hankali ya soma wannan sakin wannan mugun murmushin nashi Bashira dariya ya kafin daga bisani ya ɗaura fuska ta mu. Kalaman Junaid ɗin ya shiga tariyowa. Tuni ya ji cikin shi ya yi sanyi. To na ɓangaren ji kuma yake ba zai iya ba zai iya dakatawa ba. Amma dai bai da wata mafita da ya wuce yin wannan ɗin. Junaid, kada ka damu za mu mutu a tare. Ya faɗa a hankali tara, kuma yana mai zauna gefen gadon shi. Bayan Junaid ya gama shirya saukowa ya sai har lokacin jikin shi babu ƙwari. Hakika Harun ba karamin tausayi ke bashi a cikin gidan ba. A men falo ya samu abbansu da momi da sitinsu ana fira tsakaninsu. Tunkara sai fuskar shi dauke da mamashi. Suna haɗe da abban sai ya watsa mashi harara. Sinar da kaji ne din yayi. A da ya so ya ƙara saurin abban nasa amma ganin harar da abban nasa ya watsa mashi nesa shi kai tsaye wuce zuwa wurin momi. Duka ya tare da yi mata tare da yi mata kiss a gefen kuncinta. fuskar a sake fuskar ta a sake ta ce my romeo amsa mace amsa mata da mummy a lokacin kuma ya kuma wurin su su ma suka gaisa Jan ne ya kalle shi tare da cewa ina zuwa haka kuma na ga kiɗin mota a hannunka zan bi su ankul ne kada baki ayyan ne tare da cewa kada ka bari momi ta ji domin in har ta ji ba ta bari ka bi su ba saboda me Junaid din ya tambaya na mai kallon shi Jan ne ya shi amsa tare da cewa saboda ba za ta barka ba dan ta tambaye ka ina za ka je sai ka ce mata gidan abokinka za ka je duk wannan magana da suke a kunnen abbansu saboda yana dab da su kallonsu kawai yake yi kallonsu kawai yake yi juya jinaɗin ya tara satar kallon mamin nasu idan ta ita ma kara a kan shi tabbas suna so ta ji abin da suke tattauna a kai ka tafi kawai a cewar jahan har ya juya zai tafi kuma ya tuna da abbansu dawowa ya tare da na a gaban shi ya ce abba daura fuska abban nasu ba tare da ya tanka mashi ba dan Allah ka yi hakuri abba in na bata maka rai wallahi ba zan ƙara ba ta baki abban nasu ya tare da cewa Junaid kenan ainihin yanzu babu ruwa na da kai in fact ka ma fi ƙarfi na a shagwabe kuma cewa please dad ki haƙuri ka manta da abin da ya faru wallahi ba zan ƙara ba na ji tashi ka tafi amma ka kula min da kanka kaji murmushi jini din ya saki tare da miƙa yana mai manna abban nasu kitsa a fuskar shi sannan cikin sauri ya kaba hanyar fita daga fala Junit ina zuwa haka jin muryar momin ta ce ya sa shi dakata da tafiyar da yake yi tsayawa ya tare da juya yana mai kallanta Mumin gidan abokina zan je to amma kai da wa sannan kuma waye zai yi driving ɗinka yana mataki ɗin motar kafin daga bisani ya ce ni zan kai kaina Jinjina kai ya tare da cewa, jinjina kai ta tare da cewa, "Okay, you can go." Da sauri ya fice daga cikin gidan yana bayan fara murna. Mai da idanunta ta yi kan abbansu da ke zaune ta ce, "Yawwa, dama ina so in yi magana da kai." Wadan Allah me yasa ake bar Romeo na driving ɗin kanshi? And also babu security guard da ke tsaron shi. Shi kadai fa yake yawo a cikin garin nan. Nisa Abba ya tare da cewa Allah ne zai tsare mana shi. Tamke fuska Alexander ta tare da cewa na san da wannan. amma wannan fa babban ganganci ne kake aikata kuda a ce kowa daga cikin gidan nan zai yi yawon shi ba tare da security ba amma dai ya kamata a ce Junaid ana ba shi security saboda shi karamin yaro ne babu wani tsaro fa a tare da shi especially yadda kowa ya sanya mishi ido gaskiya ni hakan bai kwanta min a rai ba shur'abun sai yana dan nazarin makaranta ta tsoho musu baki ja ne tare da cewa gaskiya abba maganar momi fa tana kantar ba. ya kamata a ce Junaid an ba shi security guard da ke tsaron shi duk inda zai je musamman a wannan situation din da muke ciki saboda yadda ake bibiyar rayuwar mu Junaid kuma ya fi kowa karanta kuma ya kowa ƙananan shekaru yana buƙatar security abba yawa abin da nake son fahimtar da shi kenan a cewar momin su jinjina kai abba ya tare da cewa haka ne amma zan yi wani abu akai daga nan suka ci gaba da a tsakaninsu Don bayan da Haim ta tura an taɓa ba hotunan su Husana. Bata samu damar shiga WhatsApp balle ta duba hotunan ma. Shirye-shiryen zuwa walima kawai suke ta faman yi. A tare da Hafsa suka fita wurin salon daga nan suka ƙarasa inda za a yi musu ƙunshi. Bayan nan kuma suka sa shopping mall. Saboda sayayyar da Hafsa ɗin ta ce za ta yi wa 'ya'yan Uncle Abu Sufyan ɗinsu. Wasu suka dawo gida fa su wuraren ƙarfe shida na yamma. A matuƙar gajiya suka dawo gidan na haka kowanne ya wuce bedroom ɗinsa. Antuwar ba na shiga ɗaki ta haye sama garin tare da faɗawa saman gado, ɗan take ko bacci ya gaba da ita. Ta kuwa Hafsa sai da ta fara yin wanka, ta canza kaya zuwa riga da siket marasa nauyi. Sannan ta fito falo ta kwashe shopping bag ɗin da suka bari a falon ta kai su zuwa ta Na cikin dudduba wayar ta ta ne da take aje a gaban miro, sai ta fara jin ringin. An ta sa tare da ɗaukar wayar ta kara ta duba sikirin ɗin wayar. ganin sunan antahim ya bayyana a saman sikirin ɗin wayar sa ta kara wayar a kunnen ta tana mai yin sallama assalamu alaikum antahim ko sallamar ta ta hayan bata amsa ba ta ce hafsat watan allah ina hanta laila take tun safe na tura mata hotuna amma har yanzu bata duba ba ni har na gaji da jiran ta ma nisa hafsat ta tare da cewa wallahi yanzu muka dawo daga kasuwa a gajiye muke na san tana can bedroom ta ina ga bacci ne awon gaba da ita ko in je in yi mata magana ne amsa mata hamdai da cewa a'a kawai dai ki bari idan ta tashi sai ki sanar da ita cewa na turo tuna 'ya'yan abu ƴaƴan Abu din ta duba WhatsApp ɗinta ta gani wani irin farin ciki ne lullaba Hafsat din murya na rawa ta ce hotunan 'ya'yan Abu Sufyan din mu zan sanar da ita kuwa rejecting din call din ta yi don haka da gudu ta wuce zuwa bedroom din momin nata kai tsaye ta haye ops ce turo kofar ɗakin ta tare da shigewa ciki a kwance ta samu min ta saman gado sai faman sharar bacci take ga wayar ta ajiye a gefenta cikin sanda ta kai hannu ta ɗaukar wayar da dan fa nan take hasken wayar ya kawo ganin akwai fasfo da yasa ta dan bubbuga kafar ta alamar takaici tana mai cewa kalmomi in dole sai kin saka fasfo a cikin wayar nan sai ka ce mara gaskiya gaskiya ni a garin nake da in ga hotunan nan kamun ki farka Ina cikin wannan maganar ne ta tana da fingerprint ɗin da ke wayar. Nan take zuci ta ba shawarar cewa to me zai hana Da lallaɓa ta hau saman gado ta dangwala yatsan antifafa faɗin. Ko ta samu wayar ta buɗe. Good idea. Ta da hakan tare lallaɓa tana mai hayewa saman gadon. Cikin sanda ta ƙarasa yadda ba ke kwance. Hannunta ta riko tare da dangwala ta a saman fingerprint ɗin. Nan take koyar ta rubuta wrong. Haka ta dinga bin yatsun mahaifiyarta tana jarrabawa. har ta samu ta ci sa'a wayar ta buɗe. Sakowa ce daga sama gadon cike da murna. Ta tsaya a tsaya a tsakar ɗakin hannunta sai faman rawa yake wurin daddanna wayar. Tsoronta ɗaya kada mahaifiyarta ta tafarka, saboda ta tsana ta tsani ta ga ana taɓa mata waya. Tamkar wata mara gaskiya haka take. Ni kam nace ai dama ba ta da gaskiyar. Kai tsaye WhatsApp ɗin mahaifiyarta ta ta shiga. Nan ma ta ga security. Raya ba ta ciki. Kai momi. Sai ka ce mara gaskiya. duk sabuwar ta gargame da security Allah ya so dai shi ma fingerprint din ne ma ta tare dangwala ya tsama ya ta nan take WhatsApp din ya bude kai tsaye bata tsaya shiga ko ina ba sai chat din Hayam anan ta ga hotunan anan ta ga hotunan da ham din ta turo mata sai dai watan bai bude ba saboda data a kashe take cikin sauri ya Hafsa ta kunna data din dan take wayar ta shiga lodin hotunan suka shiga budewa a hankali hotunan suka soma bayyana Ƙwarewar Hafsat ta tana jiran hotunan su gama budewa. Gabanta ne wani irin bugawa tamkar an da ki zuciyarta da guduma haka ta ce. Ware ido hafsa ta a gigice sannan a matuƙar razane. Tamkar wadda ta ga zombi hankalinta a matuƙar tashe ta ce kai Anita sai faman kyarma yake wurin zumin ɗin hotunan nasu tana mai matsu da su don ta gansu da kyau. Gaba ɗaya ta gama kiɗima wata irin zufa ce ta tso matsofo mata a gefen fuskarta da ya take iya haɗe yawun bakinta saboda yadda makoshinta ya buce kamas juya ta tana kallon mahaifiyarta ta ke mutsumutsun farka daga bacci aiko cikin sauri ta yi dilitin ɗin hotunan gaba ɗaya sannan ta rufe da ta da wuri da ita a saman kado cikin tana girma ta fice da dakin da gudu gudu sauri sauri haka take tattaka state ɗin wanda ya rage kiris sai tuntuɓe saboda yadda ta ke rawa kaf kaf tamkar wadda sanyi ya kama kai tsaye hafsat umar zame ko ina fa sai bidir unta tana shiga ta aza hannu akai tana faɗin tashin hankali in har da gaske ne abin da idanuna suka gane min na cikin hotunan nan hakan na nufin musanna da jihar ne suna nan raye kuma suna cikin gidan dadi to ta yaya hakan hakan ta faru kenan ya umar shine da ya ɗauke su ina wannan ina wannan tsohon mutumin da momi ta sa ya kwashe su ya kwashe su domin ya azabtar da su ta yaya aka yi Usanna da suka kasance yayin uncle mu wace ce ita ɗayar yarinyar mai kama da su sak ko dai dama su yan uku ne lallai akwai matsala kenan kuma ta yi gefen gado ta zauna tare da kifa kanta a saman cin tare da kifa hannayenta a saman fuskarta sana chat suna raye suna gidan abban abbanmu wayyo Allah na gaskiya farin ciki nake ci yau duk da ina tsoron abin da zai biyo baya ashe jini na ne su yasa aka ci rashin sani ya fi dare duhu mun cutar da yaran nan sosai mun zalunce su bayan Allah mutuwa ce kawai ba su ba mutuwa ce kawai ba su dauke su a hannunmu ba amma wallahi mun azabtar da su mun kwatata wa rayuwarsu tabbas momi mun shiga uku musamman ma idan abu ya ji wannan batun wallahi daga ni har ke ba za mu tsira ba fara ne hukunci na mai sauki ne tunda daga baya na nuna musu soyayya amma ke fa momi ke ce fasalar fitar da su daga cikin gidan nan don a azabtar da su wayyo Allah Ya tsin hannunta sai faman kirmai yake suke yi jiki na rawa ta ɗauki wayar ta tare da lalabo nambar ne ta danna ta danna mishi kira a lokacin jine ya tare da ankul ɗinsa Abu Safyan dama sai da ya fara kiran shi a waya ya tambaye shi adireshin inda suke har an lokacin da ya karasa har an kammala musu salon din an yi musu kunshin jan lalle a hannunsu daga can kuma suka wuce shoprite domin yin siyayya bayan sun kammala siyayya ne ya suka wuce zuwa gidan uncle din zuwa gidan abu sufyan din lokacin wajen karfe shida saboda su kwaso kayan da za su sanya da husan za su sanya da jihad wajen wajen zuwa wajen zuwa walimar da aka shirya A bayan mota Juna ya sanya turo ɗin kayan nasu, sannan sayar da Hussaina suka shige cikin motar Abu safiya yayin da Jihar kuma ta shige motar Junaid ɗin. A tare motocin na suke suka fice daga cikin harabar gidan. Tun da Jihar ta shiga motar shi ya ɗaura fuska ta mau. Dama tun a wajen ya yake ta mummurtuke mata fuska. Amma duk da hakan bai hana ta yi masa magana ba. Domin duk in ta ɗauki kaya ta gwada sai ta tambaye shi, ya mata kyau? da kyar yake amsa mata da e ko a'a sai dai kawai ta yi murmushi game da girgiza mashi kai yaran hafsat na shigo ya tashi ya ce ki ɗauke wayar sannan ki amsa kuma ki buɗe ta handsfree Anuja ta sa tare da ciro daga cikin aljihun rigar shi bikin ɗin kol ɗin ta yi sannan ta sanya wayar a handsfree tare da yin sallama wani hafsat ce ta kara ɗaya kunnen su junaid kana ina ne gaban jihar ne ya faɗi ras saboda jin murya hafsat duk da ba ta da tabbacin cewa ita ɗin ce koko ba ita ba ce amma tabbas muryarsa ta yi kama da sassa hafsat ina kan hanyar komawa gida yanzu haka nisa hafsat ta tare da cewa yau ne don allah dama su nake in tambaye ka waɗannan yaran ƴaƴan anku ƴaƴan ku abu Sufyan ɗin uku ne of course they are triplet ai kai tsaye ba ta amsa yadda yake ƙoƙarin juya sikiyar din motar ya karya kwana nisa hafsat ta tare cewa to ya sunan su juwa ya dan kalli jihar da ta kura mishi idanu, kafin daga bisani ya mayar da shi kan drabin din da yake yi. A jere a mace sunayensa kamar haka, Usana, Sirish da kuma Jihad. Hafsa na jin haka a gigice ta kashe wayar. Kiran ya katse. Ja ta faɗa tana mai kare wayar kallo. Baby network ne amma idan na kuma gida zan kira ta. In mayar maka da wayar kenan? A'a ki riƙe a wurinki. Don mun isa gida zan karɓa. amsa mashi ta da to gallery ɗin wayar tashi ta shiga tana mai kallon kyawun hotunan shi da yi tare da wasu videos tsin. yawanci duk hotunan da videos tsin duk na ban dariya ne wasu yana kwance wasu kuma ya zaro shi wasu hotunan ma ya kashe wasu kuma hotunan ya kashe idanu dariya ta dinga yayin da take kallon videos ɗin nashi musamman ma na TikTok duk da yana duk yana sauraron dariyar tata wani lokacin har sata kallon fuskar ta yake yi hakika ba karamin kyau take mishi ba idan tana dariyar musamman idan ta tuntsire dariyar wani sa'in har kifa kanta take a saman cinyarta saboda tsabar dariyar da take cinta murmushi kawai murmushi kawai dinga yi yayin da ya mayar da hankalin shi kan drabin din da yake yi aka har a rasa gida bayan hafsa ta katse kiran ta kifa kanta a saman filo din tare da fashewa don matsancin kuka tana da tana da na sanin abin da ta aikata wa yaran Barka an tabbatar babba ta da wata matsinciyar yunwa sai fama hamma take jerowa. Kai tsaye ta tashi tare da zauna tana kai hannunta ta ɗauki wata tare da cewa Kwayam ta turo min da hotunan da ta ce za ta turo min. Wadda in fara duba in gani Allah ya sa bata manta ba. Shiga cikin WhatsApp ɗin ta ta rubuta chat din Hayam. Raya mata karɓa ta ta dogon tsaki tare da cewa. wadda dama yarinyar na bata turo min hotunan da ta ce za ta turo ba. har fa ƙara ta mata ne akan cewa ta turo min hotunan nan amma ba ta turo ba da ƙarashe magana tare da yin wurgi da wayar a saman gado sakowa ta daga saman gadon tana mai fita daga bedroom ɗin nata kai tsaye ta nufi kicin ba tare ta lokaci ba ta shiga da kayan da za ta yi amfani da su bayan ta ɗaura girkin ta ɗebo snack a cikin plate ta haɗo da kok mai sanyi ta dawo falo Sauna ta yi tana ci gaba da kallo a cikin plasma ta kwance Jin motsin mutum ne a gefen ta yasa ta yin firgigi tare da juya don ta ga wane ne. shi Hafsat ce ke tsaye yayin ta kamar wadda ta yi amai da gudawa. Fuskar nan ta gwanin ban tausayi idan ta sun kankance saboda wukan da ta sha. Hafsat, lafiyar ki ko na ga fuskar ki ta yi jawo? Kin yi kuka ko? Geza mata kai Hafsat ta tare da cewa ba kuma muni. Wani shi ne na gama kallo a cikin waya ta shine sanya na zubar da hawaye. Doki an tabbata ta tare da cewa shirman banza kawai. ki wai da kallon fim sai kuka sai ka ce wata karamar yarinya murmushin ta takaici Hafsat ta ja ta yi tare da samun wuri gefen mahaifiyarta ta zauna ba tare ta ce da ita komai ba nisa an ba ta tare da tare da ci gaba da magana ta ce gaskiya kowane fim ne wannan ya ci rututa tunda har ya sa ki zubar da hawaye yadda yake da shegen taurin kan nan haka mumin ba za ki gane ba ne to dama ta ya za in gane tunda baki min bayanin me ya faru ba a cikin fim ɗin amma dai ki dan bani labari mana inji. ji yara zama hafsat ɗin ta yi kamun daga fitan ta so ba ta labari kamar haka yi wata mata ce fa mijinta ya kawo mata wasu marayun yara dan ta raine su a wurinta tun da mijin nata ya kawo su ya yi tafiya Ai ko matar nan ta shiga gallazawa yarinyar yaran nan tana azabtar da su gaba ɗaya fa ta hana su cin abinci kamar za su mutu haka suka koma har dukansu kuma take sannan ta sanya su aiki mai wahala har sai da yaran suka kusa rasa ransu kuma kin san me ya faru a ƙarshe da ta an tabba ta yi tana daga shan lemun da ke hannunta ta ce a sai kin faɗa mummy <laughs> ƙarshe fa matan nan ta sa yaran wai ta sa a kashe yaran nan wai a ɓatar da su don kar asirin ta ya tuna a wurin mijinta hakan da ta ta yi mun daidai a cewar an ta Murmushi Hafsat ta yi kamin na sani ta ce, Ai mummy ki bari in karasa baki labarin fim ɗin mana. Bayan ta sa an zubar da yaran, ita duk a tunaninta sun mutu ne. Ashe can wurin garinsu da suke a cikin daji suka haɗa ƙanin mijinta. Har ya taimake su ya kai su gidansu. Sai da aka yi bincike aka gano cewa yaran na ashe 'ya'yan kawunsu ne, wato ƙanin mahaifinsu. Nisa an tubba ta tare da cewa tashin hankali. ita ko wannan ya za ta yi da kanta kenan dariya hafsa ta yi kafin da bisani ta ce ni ma abin da nake tunani kenan momi amma momi idan ke ce ya za ki wai shiru an tabbata tana tunani kafin da bisani ta ce ai kawai tun kan asiri na ya tunu zan tattara yana yarar in bar garin a neme ni sama ko ƙasa a rasa amma ni kan hafsan ya sunan fim ɗin nan dan Allah an tabbata magana tana mai kallon hafsar wadda ita ma hafsar ɗin ta take kallo miƙewa hafsat ta tare da cewa mummy an fara kiran sallar magarba bari na je ne sallah amma fa baki faɗa min sunan fim ɗin ba anti ba ta sake nana ta mata tambayar da ta yi mata an yanka ta tashi shine sunan fim ɗin mummy yanzu yanzu nan na kalle shi a tashar youtube tana kai ƙarshen maganar ta ta jiya da sauri tana mai wucewa bedroom ɗinta da gum an ba ta tana maimaita sunan fim ɗin da hafsat ta faɗa mata yanzu wato an yanka ta tashi a ta ce gaskiya ya kamata in kalli fim ɗin nan ina so in ga yadda matar nan za ta ƙare ko ya mishin ta zai yi da ita ta ɓaje. gaskiya akwai badakala a fim din. ta magana tare da mikiwa tana wucewa zuwa kicin domin duba girkin da ta ɗora bayan ta kuma fitowa daga kicin din kai tsaye ofishe ta nufa cikin bedroom ɗinta gefen gado ta zauna tare da miƙa hannu ta janyo drawer chest tana mai janyo gidan farko wani sabon sim ta ɗauko tare da saka shi a cikin wayarta Zira sim din ta a cikin wayarta, tana mai lalubo lambar Amiyo da ta yi kwafi a cikin wayarta. Nan take ta danna kolin. Wayar ta shiga ringin, aƙalla wayar ta yi ringin sau uku amma ba a ɗaga ba. Sai a na sannan Ammi ta ɗaga ta ɗaga kiran. Dan zara ido an ba ta yi kafin daga bisani ta gyara da gyara nutsuwar tare da zabga sallama. Assalamu alaikum. Ammi barka da warhaka. Da makale murya yadda Ammi ba za ta fahimci muryar wace ce ba. On the other hand, Ami ta amsa mata da cewa, Wa alaikum salam, yawa barkan ki dai. Zan iya sanin da wa nake magana? Ta faɗi maganar a dakace. Nisa an tabbatar tare da cewa, Na san baki gane da wa kike magana ba, saboda baki san ni ba. To ni matar abokin abokin Abu Safwan ne wacce ke zaune a ƙasar Turki. Shiru a mata tana sauraron mai maganar. To jama'a, a hakuri mu kwana anan. sannan a ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda ba za ta yi makirci kada ya kumanta har kullum da ba mu ƙwarin gwiwa wajen danna mana subscribe na ku auna alamar ƙarfafa domin sanar da ku da zamu ɗora sabon shiri kana ku taɓa alamar laki domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku yi shar na wani bidiyon ga ku da fesbuk. da facebook mun gode da kasance ku a tashar mu ta iya hausa nobel tv a huta lafiya